إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضوانكم domin da a ce zai nemi ku bashi dukkanin dukiyarku kuma ya matsa muku akan haka lallai za ku yi ruwa, abin da yake cikin zukatanku na rashin son ciyarwa a ta tafarkin Allah ya bayyana don haka ya bar tambayar dukkan dukiyarku don tausasawa a gare ku